This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. Akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Babban mai gabatar da kara na garin Baltimore da ke nan jihar Maryland a nan Amurka ya bayyana 'yan sanda shidda da laifin aikata ayyukan asha game da mutuwar ɗan talikin nan bakar fata mai suna Frederick Gray. Alkalin ta ce binciken likita ya tabbatar da cewa an gashe ɗan talikin ne da ƙarfi da yaji. Babban alkali Marilyn Mosby ta faɗa jiya Juma'a cewa Gray ya mutu ne sakamakon samun mummunan rauni a wuya. lokacin da 'yan sanda suka kama shi suke kokarin kai shi caji ofis a ranar 12 ga watan afrilu alkalin ta ce ba ba shi damar ya yi amfani da madaurin kujerar mota ba salin da ake kokarin kai shi caji ofis kuma ba ba shi kulawar likita ba salin da ya bukaci hakan mashara ta ce hatta tsare shin da aka yi ma ya saba wa doka domin ko wukar da aka same shi da ita lokacin da aka kama shi doka ba ta hana shi ya mallaki wannan wukar ba sakamakon wannan bayanin da alkali ta bayar ya sa shugaba barack obama ya ce ya yi kyau da yake gaskiya ta fito shugaban ya furta haka ne salin da alkali ta bayyana wannan kame kame 'yan sandan shidda da za a tuhuma da laifin tursasawa da tsarewa tare da azabtarwa duka ba bisa ka'ida ba yanzu haka dai 'yan sanda shidda ne suke tsare kuma za a tuhume su abin da ya haifar da munna a yankin na baltimore duk da dokar hana fita an ga mutane suna ta munna na tsare waɗannan 'yan sanda shidda da za a tuhuma masu aikin ceto suna ci gaba da aikin su a nepal wanda ta samu hatsarin girgizan kasa da yanzu aka samu adadin mutane da suka mutu ya kai 6,200 duk da wannan adadin ana sa ran a kara samun mutane da suka mutu domin ko ana ci gaba da tono mutane cikin kuraguzan gine-gine da suka zube tun a ranar 25 ga watan afrilu sai dai kuma rayuwa da walwala na dawowa a nepal din tun jiya da juma'a sannu akan hankali musamman a babban birnin kathmandu yanzu haka dai rahotanni sun bayyana cewa 'yan kasuwa sun fara baza kayayyakin sayarwarsu yayin da wasu sun fara cire tantuna suna komawa gidajensu dama warin gawarwaki na ɗaya daga cikin abin da ya sa wasu da yawa suka bar gidajensu amma lamarin ya fara sauki ainihin yanzu haka a waje ɗaya kuma shugaban kula da aikin agaji ta majalisar ɗinkin duniya chief Valery amos ta ziyarci babban birnin kasar na nepal jiya juma'a wanda wannan yana cikin ziyarar kwanaki uku ne da take yi domin ganewa idanunta yadda kayayyakin aikin jin kai ke isa ga mabukatarsu ta bayyana wa manema labarai cewa har yanzu ana ci gaba da neman taimako daga kasashen duniya kuma tana fata kasashe da dama za su karɓa wannan kiran Amos dai ta yi wannan roƙon ne a babban birnin kasar wato kathmandu salin da suke tare da kwamishinan aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ɗin kristo christos stylianides gwamnatin kasar dai tana baiwa iyalan waɗanda suka rasu wato dala dubu guda kowane mutum da ya mutu kuma da wasu dala ɗari hudu kuɗin yin jana'izan mamacin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da taron gaggawa a yemen jiya juma'a sai dai kuma ta kasa cin matsaya akan ayyukan jin kai da ya shiga cikin halin oni yasu amma dai jami'an diplomasiya a wajen taron sun ce za a ci gaba da tattaunawa a kan wannan batu sai dai tun farko kafin a shiga taron na jiya juma'a jakadar birtaniya a majalisar ɗinkin duniya ambasada matthew rifcroft ya ce yadda aikin jin kai ke kara su kurkucewa a ƙasar ta yemen abin damuwa ne shi ko sakataren na majalisar ɗinkin duniya banki mun tun ranar alhamis ya yi gargaɗi cewa aikin jin kai zai kara shiga cikin wato eh, zai kare ne cikin kankanin lokaci sai ko idan an ci gaba da samun wadataccen mai kana ya kara jaddada kira da a dakatar da buɗe wuta ko kuma dai a bari faɗin ma gaba ɗayansa ba shakka faɗin da ake tsakanin ƙabilun na ƙasar ta yemen tare da harin ta sama da ake kaiwa ƙarƙashin jagorancin sojojin ƙasar saudi arabia ya ƙara sa ƙasan cikin mawuyacin hali game da ayyukan jin ƙai wanda dama ƙasar tana cikin ƙasashe matalauta a yankin ƙasashen larabawa sai dai a waje ɗaya ƙasar saudiya ta ce ta kashe mutane da dama 'yan ƙasar ta yemen waɗanda 'yan tawayen ƙungiyar hut ne waɗanda suka daɗe suna kai hari a bakin iyakar ƙasar jami'an kiwon lafiya na amurka sun bayyana cewa waɗanda suka warke daga cutar ebola na tsawon lokaci suna iya baza kwayar cutar ta hanyar jima'i a cikin wani rahoto da hukumar kare cuta da hana kamuwarsa ta fitar jiya juma'a ta bayyana cewa wata baiwar Allah yar shekaru 44 yar kasar Liberia ta mutu bayan ta sadu da wani dan taliki da ya warke daga wannan cutar jim kaɗan da saduwarsu ta kamu da kwayar cutar kuma ta mutu bayan sati guda sai dai masana kimiyya da farko sun ce kwayar cutar tana iya ci gaba da zama jikin bani adama ga wanda ya warke har sai bayan watanni uku kafin ta fita gaba ɗaya suka ce sai dai hakikanci hakan na da wahala abin da ya sa ba za a iya tsabbace wanda ya warke daga cutar ba jami'an cibiyar kare cututtuka suka ce suna nan suna ba da shawara da kar wanda ya warke daga wannan cutar ya rika jima'i ba tare da abin kariya ba suka ce yanzu haka sun fara gudanar da bincike domin gano shin har tsawon wani lokaci ne kwayoyin cutar ke iya fita a jikin mutumin da ya warke daga wannan cutar walau namiji ko mace yanzu haka dai an bayyana cewa ƙasar liberia ba ta cikin kasashe masu haɗarin wannan cutar wanda ke ma a rana wata yau a bayyana ta da kasar da ba ta da wannan cutar gaba ɗayansa a cikin wani rahoto da aka buga ya bayyana cewa jiragen yaki na amurka da ke djibouti ana sa su cikin layin hatsari ne saboda ba wanda zai rika ba su umarni sa'in da suke shawagi ko kuma suke kokarin sauka jaridar washington post ta ba da misali da wasu bayanan da ta samu na soja da kuma na ƙwararru a harkar jirgin sama cewa waɗanda ya kamata a ce su ne masu kula da sansanin filin jiragen saman lemonier da ke djibouti ɗin sun yi bris da aikinsu maimako sun shiga wasu wato ta biyo'i kamar su wasa da bidiyo ko kuma suna buga waya sa'ilin da ya kamata su sa ido wajen sauka ko kuma tashin jirgi wasu kuma suna barcinsu ne ko kuma suna zukar su rahotanni sun bayyana cewa sun nemi da a inganta aikinsu amma an yi bris da wannan bukata tasu abin da ya sa su ma suka yi kunnen kashi da duk wani abu da ke faruwa a tashan jirgin saman jarida ta ce wannan ne ya haifar da yawan kiraye-kirayen waya a lokacin da matuƙa jiragen ke sama ko kuma suke kan hanyar sauka jirgi ta ce wannan ne ma ya yi musabbin kaucewa wani mummunan haɗari tsakanin wani jirgin ƙasar kenya mai zaman kansa da jirgin shugaban ƙasar ismail umar kwaila lokacin dukansu suna sama sai dai jaridar ta tambayi jakadar kasar ta djibouti da kenan nan washington dc game da wannan batu ya ce wannan batu tatsuniya ce ya ce filin jirgin kasarsa bai da kowane irin haɗari ya ce idan jami'an kula da sauka tashin jirage suna bacci ba sa aikinsu a shaida kullum an samu hatsarin kenan a tashin jirgin saman. labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. da kamar To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Halima da fata an waye gari lahiya. Lahiya, lau da Iro. To yau za mu ci gaba da <laughs> tattaunawar da muka faro a mm. makon jiya da Andy Bature. <laughs> Yau zai yi magana kan wata kwance wasu abubuwa da yake ganin cewa su ne suke addabar matasanmu a mm. wannan zamani da misali na ko'ina eh, amma dai musamman dai namu a arewacin najeriya ya yi magana mm. babbar magana zan ce a kansu za mu mm. ji abubuwan da yake faɗa. ta ina za mu faru halima ta santin kazar da kuka yi jiya juma'a bismillah ina jinki na karkada kunnuwa <laughs> a <laughs> ah, yanzu dai gaishe gaishe wani dai mu faro dai da kin jikin kina da labari a <laughs> ah, ku ne ai halima to barin fara da hmm. barin faro da mika sakon fata alheri hmm. ga dan uwanmu abokinmu a yayanmu menene ma ba abin da ba zan kira shi ba wato Alhaji Sani Muhammad wanda shine babban jami'in yada labarai a ofishin jakadancin amurka da ke abuja a nigeria tare da shi da iyalinsa musamman ma mai ɗakinsa hajiya ramatu muna taya su murna na auren su wato Samira Sani Muhammad wadda za a yi yau Asabar ɗin nan tare da Ibrahim Yahaya Doma a babban masallacin Juma'a na Bauchi da misalin karfe goma sha ɗaya na safiya. Allah Ubangiji ya sanya alheri kuma kamar yadda kike faɗa? Mutuka raba. Mutuka raba. Alhaji Sani Muhammad kaji uh, shawarar da Halima take take take ba da Samira. Har aljanna Firdausi. Mm, Allah Ubangiji ya sa Halima. Mm. Amin sun amin. Haka ne. To, uh, in ci gaba da gaisa kwan kyale A ci gaba, ci gaba. To, shi kenan da na faro da gaida ɗan uwana Alhaji Sani Muhammad a barin ci gaban gaida kanina zan abokin wasan ƙasa in faɗa miki sunansa ne <laughs> faɗi sunan na san wanda kike so ki faɗa <laughs> na san shi ma yana bauchi ya je wajen wannan biki na auren ita Samira din ko malam Musa ne to Musa Muhammad Musa baba kwata zaki ce a ni da ba a baki na ba <laughs> kai dai kai dai ke faɗin wannan ni dai ina cewa Musa Ibn Muhammad an dai miki ce Musa baba kwata ba to watakila mutane kalilan za su san shi sai wanda suka san shi a baki aiki ne kawai za su ce miki Musa Ibn Muhammad mm, yawa amma musa baba gwata ba ta kada lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga sani muhammad cindo na unguwar karofin madaki a bauchi a ko da fatan kana lafiya sai gaisuwa masu sauraron mu abba gana abdulkadir gure tare da ahiju dan fulani laga kayinji a jihar neja najeriya da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika sakon fata alheri ga ango da amarya nasiru isa baba da amina awal hallai wadda su ma yau ake daura su sha da rabi na safiya na masallacin murtala da ke kan wato kusa da zurar a kanan dabo sai kuma kamal tijjani da amaryarsa zainab a yahuza wato wanda su ma yau ake su da karfe sha ɗaya na safiya a babban masallacin garin zaki a jihar bauchi wato duk sha ɗaya ne <laughs> wannan sosai <laughs> muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga iyalan inspector umar musa chief security officer na senator Juma goje muna taya shi tare da iyalan nasa murna auren ɗiyarsu Maryam Umar Musa wanda aka yi jiya Juma'a su kuma a tudun wada Fantami da ke Gombe. Sai gaisuwar Sa'idu Abbas ɗan Sadau tare da Alhaji Jamilu mutawallan sarkin kudin Bauchi tare da sarkin kasuwa Alhaji Tijjani Baban Shadda da fatan kunanan lafiya sai gaisuwar mai sauraronmu Usman Muktar ɗan Nijar da ke wato kasuwar bacci a kaduna birnin gwamna da fatan kunanan lafiya sai 'yan majalisar a bari ya huce na facebook irin su shugaba ismail bima mai gwambawa. tare da awalu garin malam da murtala jibrin sai Muhammad haruna sai abdullahi yusuf guruntun tare da abubakar rabi'u yusuf sai haya laki da adamu abubakar sai siraji musa da abu ali nazifi zubairu Sodu, jalo juran kare Allah Ubangiji ya sa na faɗi wannan suna <laughs> daidai sai Dauda Tela Baningi tare da Mohamed Kabir Mubi sai Abubakar Alhatu Abubakar tare da Dallami Hassan da Musbahu Suleiman sai Sambo Sha'aban da Habu Yalo Jos da Madi Sadiq sai Tijjani Kabir Gwale tare da Musa M Shehu Anema sai Idris Kara dukkan ku da fatan kunanan lafiya na manta ban gaida ishak umar bumbas ba dukkan ku da fatan kunanan lafiya To tun da ka fara da fatan alheri ga wata gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Abdulkadir Garu wanda shi ma a jiya Juma'a aka dar ma'arman shi Halima Abdulkadir Garo tsakaninta da Bello Sule Galadima garu an ɗar ma'arman ne a babban masallacin juma'a na garin Garu a karamar hukumar kabo da ke jihar kano allah ya ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali da zariya ɗaya ba kuma kamar yadda muke cewa mutu karaba ga wata gaisuwa zuwa ga dpo husaini gaidam ayobe najeriya da fatan yana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga ibrahim babu suleiman sunna tv a gombe najeriya sai wata gaisuwa zuwa ga alhaji ibrahim baji ɗan kasuwa a difa ƙasar jamhuriyar Nijar. Ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Bawa a Iniran Maradi ƙasar jamhuriyar niger sai wata gaisuwa zuwa ga Abdullahi Ibrahim Dogo a Damaturu jihar Yobe. Ga wata gaisuwa zuwa ga Malam Ibrahim Kalala. shugaban matasa hilani a jihar kogi da watan dukkuna na lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga galiyo dan kamasho makerin sarakuna a birnin yamai sai wata gaisuwa zuwa ga Malam Mamman mai yankan harce a garin Agi a ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma wata gaisuwa zuwa ga Malam Sile Musa Dutse, Malam Ibrahim wanda ya rubuto wasiƙa tsohon ɗan jarida ne wanda ya ritaya mm. kuma ya rubuta wannan wasiƙa ce tun ranar goma sha 18 ga watan fabrairu na wannan shekara sai jiya muka same ta mm. wai ya rubuto ne yana neman izinin wato kafa club na masu sauraron wannan shiri na hilin a bari ya huce a dutse ga dawur jihar Jigawa. To Malam mm. Mm, Amma ka san tun da tsohon dan jarida ne na san ka'ida ya ce bar abu ka'ida aiki kaza ko? Mm, haka ne ana kafa kin san kamar a Najeriya mutum yana kafa kungiya ko kulab duk inda ya ga dama duk lokacin da ya ga dama. To Malam Sula, kaji mai hilin, dama ni karen mota ce, to kaji mai hilin ya baka izini. <laughs> Haka dai Halima. <laughs> Mm, mm. you. ashe Andy yana wakar soyayya. In dai soyayya za ta sa a soye a kone to gaskiya wannan soyayya gaskiya a ɗan fa mata ruwa. <laughs> To a Halima kamar yadda na ce mun tattauna da shi Andy Bature mm. kan abubuwan da suke addabar matasa a wannan zamani musamman ma arewacin Najeriya. Babbar matsala ga matasa wanda ya fi kowanne muni shine mutuwar zuci saboda yawanci tunanin matasa shine idan gwamnati ba ta yi mana abu kaza ba mu ba za mu tashi mu yi ba to mutuwar zucin nan da kuma dogaro ga gwamnati da matasa suke yi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke dakushe ci gaban matasa saboda a yau wani shi kawai tunanin shi shine a gwamnati bata samar mun da aikin yi ba gwamnati bata yi kaza ba gwamnati bata yi kaza ba amma shi kuma yana da dama in zai iya tashi saboda idan ka ji tarihi akwai waɗanda idan ka ji tarihinsu zai zamanto zai ƙara maka ƙarfin gwiwa za ga kai kan ma baka ma wahala a rayuwa ba saboda wani za ka samu ya yi ginin blok a'a ya yi kaza ya yi kaza kafin ya zama abin da ya zama yau to yawanci matasa sai ka samu suna raina sana'a a yau in ka ce wa matashi bayi fa da sana'ar amma ka ce mishi gashi zo ka karbi misali zo ka karbi makullin mashin ka je kana a caba zai gwada maka haba shi ne zai a caba na ba da misali ne to kaga shi ya gwammace wasu kuma sun gwammace wa maimakon su nemi abin kansu gara yau su je a ɗan ɗauki ko ɗan dubu ko ɗari biyar ko ɗari biyu a basu su je su sake kashewa gobe su dawo mutuwar zucin dai su sake dawowa a basu haka dai suke so rayuwar da eh, ta kasance to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke eh, jawo koma baya ga matasa na biyu rashin neman ilimi ilimi kuma an ce ilimi eh, ilimin zamani da na addini duk wanda ke da ilimin addini dole ne zai guje gujewa eh, abubuwan da addini ta haramta wanda yake da ilimin boko kuma zai yi amfani da wannan ilimin saboda ya gudanar da rayuwar shi na yau da kullum to rashin wannan ilimin yana kawo kuma baya ga matasa sosai musamman a arewacin najeriya to kaga idan har mutum zai tashi in matashi a yau zai yi sannan na uku kuma kan in manta matsalan shaye-shaye saboda matasa da dama in suna ganin cewa kawai idan suna cikin damuwa abin da zai kawo musu eh, eh, eh, ya sanya ya musu zuci kenan su manta da damuwoyin da suke ciki Shi kenan sai kaga sun fara eh, eh, wato harka shaye-shaye da sauransu to shi ma wannan yana dakushe cigaban eh, matasa da dama to in har matasa za su yi la'akari da abubuwan da ke tafiya an bar mu a baya a arewa sosai a arewacin najeriya ya kamata yanzu matasanmu suna tunanin yaya za mu ba ma wai ci gaba kawai na yanki ko kuma gine-gine ko kuma makamantansu ba ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda ya yi handset wato waya kenan na salula shi ya kera ya yi a kere-kere ya kamata mu ji daga arewa an samu wanda ya yi jirgin sama ko kuma jirgi na tafiya eh, ga wata ya kamata a ce mu ya kai ga wani saboda idan aka duba fa arewacin najeriya ba wai babu masu yin ilimi ba ne matasanmu duk inda suka je in zan baka misali da kaina da na je kasar inugu eh, nake karatu farkon mu ana mana dariya ana ganin mu yan arewa ba mu da ilimi amma kafin in bar makarantar ni ne na bakwai a gabaki ɗaya makarantar ni na zo na bakwai a jarabawa da aka yi na wayar to kaga wannan ya nuna maka cewa ga dubban ɗalibai a makarantar ya zo an ji mamaki sosai saboda wannan ana gani shi ya zo daga arewa daga bauchi amma kuma farko ana gani ba za mu taɓuka abin kirki ba ma har a kore mu a makarantar to amma gashi har allah ya yi muka yi abun arziki kuma aka yabe mu aka ba mu lambar yabo to kaga wannan abun ya kamata a kowane bangaren kowace bangaren rayuwa matasa ya zama cewa sun tashi ya zamantu mun samu ci gaba yanzu misali eh, wakar da na na zaman lafiya akwai wakar da na yi na kaita maiduguri na zaman lafiya ana sawa ana sawa ina cikin zama aka kira ni akwai wata kungiya na majalisar ɗinkin duniya suka bani lambar yabo a matsayin ambasada na zaman lafiya to kaga ba wani ɗaya ba ne akwai matasa da dama amma kuma saboda na yi fice a ɓangaren da ni na sani kaga an bar lamban yabo to yanzu a ce wani shi ma ya yi fice a wani ɓangare za ka samu da cewa shi ma za a ba shi lambar yabo to idan kuma muna haka muna haka haka dai za mu yi ta girma har mu kai ga ga nasara a arewacin najeriya eh zo zauna karbu zaba al'umma ta dama na san ba za ka bar lokaci in ba da labarin santin nan ba ba komi ina da haƙuri lokaci za mu zai samu. <laughs> na ki lokaci. Ah, ah, ah, abin da yankewa za ka yi. <laughs> Masu sauraro lokaci ya kawo jiki sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana. sai mu zauna mu gaba, so mu zauna kar mu bata tafi masu sauraro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Babban mai gabatar da kara na garin Baltimore da ke cikin jihar Maryland a Amurka ta bayyana cewa 'yan sanda shidda da laifin aikata ayyukan a sha game da mutuwar ɗan talikin nan bakar fata mai suna Frederick Gray. Alkalin ta ce binciken likita ya tabbatar cewa an kashe ɗan talikin ne da ƙarfi da yaji babban alkalin marilyn mosby ta faɗa jiya juma'a cewa gray ya mutu ne sakamakon samun mummunan rauni a wuya lokacin da 'yan sanda suka kama shi suke kokarin kai shi charge office a ranar 12 ga watan afrilu alkalin ta ce ba ba shi damar ya yi amfani da maɗaurin kujerar mota ba salin da ake kokarin kai shi charge office kuma ba a ba shi kulawar likita ba salin da ya buƙaci hakan masu aikin ceto na ci gaba da aikinsu a nepal wadda ta samu hatsarin girgizan kasa da yanzu aka samu adadin mutane da suka mutu ya kai dubu shida da duk da wannan adadin ana sa ran a kara samun mutane da suka mutu domin ko ana ci gaba da tono mutane cikin kuraguzan gine-ginen da suka zube tun a ranar 25 ga watan afrilu sai dai kuma rayuwa da walwala a nepal na dawowa tun jiya juma'a sannan akan hankali musamman babban birnin kathmandu yanzu haka dai rahotanni sun bayyana cewa 'yan kasuwa sun fara baza kayayyakin sayarwa yayin da wasu sun fara cire tantuna suna komawa gidajensu waɗanda dama warin gawarwaki na ɗaya daga cikin abin da ya sa wasu da yawa suka bar gidajen nasu amma lamarin ya fara sauƙi ainihin hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya ta gudanar da taron gaggawa a yemen jiya juma'a sai dai kuma bata cimma matsaya akan ayyukan jin kai ya shiga cikin halin oni yasu ba amma dai jami'an diplomasiya wajen taron sun ce za a ci gaba da tattaunawa akan wannan batu to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri Julie Lessers Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.